العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله تعالى وبركاته كم الله وسليك بالك zan tashi suratul bara'a sacin da ya wuce mu da fara kadan wanda surar bara'a cikin da yake ciki wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara wasu kalmomi ko ya fassara wasu jumla ko sahabai sun fassara wasu kalmomi ko aikace abin da aka yi a ciki shine wanda buhari ke so ya gaya mu ki babu kaulihi bara'atu min Allah wa rasuli illa alladhina ahadtu min al-mushrikeen yace bara'atu Allah ya nisanta ya kubuta manzon sa ya nisanta ya kubuta da wa ilal ladina ahatu mina mushrikin a wanda suka kasance kafirai ne ba Allah ba da dama Allah ya nisanta da su manzon sa ya nisanta da kafirai shi ne kawai ne ilal ladina ahatu mina mushrikin shi wanda kuka kulla alkawarin su to su ku bari shi alkawarin ya cika wanda musulmi mafi yawa ba su da shi yanzu lokacin Allah ya ba manzo Allah karfi sallallahu alaihi wasallam duk wahalar da kafirai suka masa gazwatul uhud da gazwatul handaq da sharri da kulla masa ta kuwan arna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alkawar da su da zaman lafiya yayin da manzo Allah ya samu kan ya yana da iko kan zai iya kama kowa zai je a bude maka maka ya shiga nusa amma Allah yake cewa ladina ahatu mina mushrikin shi waɗanda kun kasance ku yi alkawar da su to waɗannan ku ce da su shi an cika alkawar in aka cika alkawar to kuma komai zai iya faruwa shi ce suratul tauba yace azanu mana ila yace kalmata azanu can wanda ya maku Allah ya yi ce a yi shela manzonsa ya ce a yi shela hajjin da ya ka tura shi bakar da shekara hijira na tara a masu shera gaya masu cewa daga yau na min Allah wa rasuli illal ladina ahadu min mushrikina zuwa karshe can yake cewa ibu ibn abbas tafsir ke na yake sai doko ibu ibn abbas ya gaya maka ya ce al'udun ko udun yusaddiq ce kalmatu udun a can cikin aya ba a zanu ba udun munafikai sukan yi da manzo Allah sukan tattauna su zage shi a boye shi suna gan cewa manzo Allah ai ba shi da ilimi abin da suke gaya masa shine kalmar uzun anan mana suna gan cewa abin da suke faɗa manzo Allah bai sani ba inda annabi ne da an sanar da shi yake tutahhirum wa tuzakkihim da kalmomi ne ke fassara muku fa uzunun daban tutahhirum dukum ko azanu kuma daban na fata an gane yace tutahhirhum ma'ana sarkake su da mai tuzakihim i sarkake su i kubta da su daga cikin dauda shine tuzakihim bima biha shine dukiyar da Allah ya ba su kalmar biha shine fitori zakka da kuma biha ko lugatan shine dukiya ma'ana huzmin amwalihim Allah ya ce da su ka rike ka doki min amwalin sadaka duki dukiyarsa a cikin sarakan wannan sarakan tutahim shi zai sarkake wato zaki mai ya kubta da su daga cikin dauda tafhir daban tazkiya kuma daban shi shine wanda zai sarkake mutum daga duk laifukan da aka yi a yafe masa tuzaki kuma daukaka ma shi shine ke cewa yace wasu zakin biya wa nahu kasira yace wadan irin nan irin kwatankwacin irin wannan suna da yawa a cikin abin nan a cikin Qur'ani shi yake cewa yake cewa zaka zaka ta'atu wa ihlas yace kalmar zaka tahiratu wa ihlas bin Allah ne shirki zaka shine bin Allah ne ni kauya yayin da mutum ya fitar kudi ya bada zakka ya bin Allah ne wa ihlasu kuma ya abu ne don Allah in ba wannan shirki ba su hadu ba mai zakka ba za ka bi zakkansa ba shi ya kasance ka yi shi ne don Allah kuma ka yi shi ne don bauta ne shi ne Allah zai karba la zakkata zakata ce la utu na zakata wanda ba sa da zakka wajen da Allah ke cewa wa wailul mushrikin alladina la yutuna zakata ne ke ce tur kuma da keto da wani azaba mai tsanani tare da kafirai alladina la yutuna zakata to wanda ba ta bada barka Allah yake cewa su suna cikin tashi hankali suna cikin wailu da Allah yake cewa mushriki na alladina la yutuna zakata na fatan gane to shi kafi ya bada zakka aka ba ana zargin sa akan zakka kafiri da bai bada ya ya bada zakka ina da dukiyar fitar zakka ya baya za karba kafir ba za ka ba amma ma a ce da shi wa wailul mushrikin alladhina la yatuna zakata za ka ba na ka ba kuma zakai yayi to ya ka yake nan kun magana ilimi ma to an da amma kuma na cewa wani mushriki alladhina la yatuna zakata ya mutum baya ma kuma na tambaye shi akan zakka shi zakatun wa akwai na bara ke zakatun nafsi shi ne ne o shi ne alladina la yakuna zakata wa wal mushkil alladina la yakuna zakata da ya soke ma to bila ku ce kaga Allah bai tambayi imanin ba bai tambayi komai su ba shi ya ce wa mun shirki mushriki allazina la'i yutuna zakata wailu kuma kawai san wani wani wani wani wani azaba ne a cikin jahannam ta yanzu sun bayar kafir ya ji haka ce to ni na yadda zan tsuri zakka da Allah ya ce wa wani mun shirki kun ce kuma ya bayar za karba ba ne dalilin ku wanda ba kawo mun nasi ba wai magana hayaniya ba ne. ba ka ba lokacin kuma yana wata zalunci ne nan tun da zai masa amfani ba wanda ayan nan da ta yi sarka cikin kafin har ya bada zakka to ai dole faɗin la ilaha illallah ma ce ta yi ma'ana wanda yake faɗin hakan firgitin da aka gaya mai to dole ya kusa la ilaha illallah sannan kuma daga baya ba da zakkan jama'a me ban gane ba karbu kalla aka ce idan har kafin ya ji wani jirgin shirki na alladina la yusuna zakata ko mm. har ya tsorata da ayan nan mm. to ai min a aula ne ya tsorata da mana shirkin da ya zo akan wannan bai tabbatar da Allah shi kadai ne. Mm. kaga daga nan sai ya la ilaha illallah daga nan kuma sai ba da zakka to amma nan abin da aka nemi wailul mushrikin labara ke ba mu jumla ce khabariya ce abin da zai kasance kenan akaram kalla a nan sai mu ɗauka kenan gaba ɗaya ginshiƙan musulunci ma kawai an yi amfani da rakka a nan saboda dai koro ayar a haka ga kai kanka ai ba ka daga dagan ka bai sai ba mu dubu me zaka ce malam hmm. to sai kafin ka wuce yanzu kafir ya gina mana masallaci ba za mu sallaci Obasanjo shine kwamiti masallaci na Abuja ya gina sha an gina kuma sha ce ba za mu sallaci ba a shi zai ba mu dama mu karasa wancan shi zai ba mu dama mu karasa wancan Obasanjo shine dan kwamiti shine shugaban kwamiti ma na gina masallacin nan yanzu wani arna yanzu ya siyo mana wannan fili muna ta wahab ma ofis rubuce ce da karatu shi gina mana markas ya ce ga ku yan takifin suna gashi ce kai mushirki ne ba ma karba a da mu musa shi ba ya za ka zo ka samu arna ce waya gaya ma wannan cewa shi ya doki kaskanci ko bai doki kaskanci ba akwai kaskancin da ba ma manzala ba kaba sai suka gina kaba da kaskanci suka hana mutane amma da manzala ya fashe kaba ya mika mai arnan ne wa abu da ke nufi kenan cancanta ne me ake nufi yanda ka ce wannan ana nufi da abinda abinda zai faru akan akan mutum ne aka ce allazina da yu'tuna shi ne wanda baya ba da zakka hmm. a gaba kuma aka ce la yu'minuna billahi na'am eh, kuma shi bai yi imani da Allah wannan magana kuna ba su kenan da ya ce layi yu'tuna zakata ibn abbas ke ce layi yu'tuna zakatan nan yace la yashhaduna anna an la ilaha illallah shi kuna ga haka ya fassara wani yace ba sa fara wannan wannan itirad ne amma bai na fassara wannan kalman bane ibn abbas yace la yashhaduna zakata la yashhaduna an la ilaha illallah ba sa shaida ba wanda ya cancanta buta musu Allah na yuzahuna yushbihuna yuzahuna ko yushbihuna ma'ana kalmar yuzahuna ibn abbas yake fassara yace yushbihuna ma'ana izahuna wajen da ake da zina kafaru zuwa karshe ma'ana suna kawo kishinsa sa to wannan kalmar na tuku gane shi kafiri zai shiga kowane kafiri mushriki ne ko baya ko baya shirka kowane kafiri ko baya shirka mushriki ne kowane kafiri akwai kafin da baya shiraka baya ko gunki amma duk lahira zai zama cikin mushrikin ne duk wanda bai bauta ma Allah to zai bauta so zuciyarsa ko na abunsa shi ya zama ishrak billah na biyu Allah ya ce wa wailu menene li mushrikina bandi na zakka wajen sallah Allah bai neme su ba wailu me Allah ne me da wannan a'a akwai Allah yana tambayi kafiri ba sa ciyarwa amma da sun ciyarwa ma wuta za su wa zai kawo mu aya wanda yake nuna kafiri ba sa cewa Allah zai tambayi ma salaka kun fi saka qalu lam nakun wa lam nakun wa kunna kaga wannan tufa guda biyu ba ma sallah ba ma cewa kuma ba ma ba zakka in shi shiga wuta duk abin da kuke yi nan na takarbi su ba sa yi za ta tarwa wannan ruwa masa azaba shi sa zargi ana ake masu in an ba da anan ba su yi kalmar shahada da ba za ka amma lahira za a masa azaba shi don yana da dukiya bai bada ka bayan mori wannan moren za masa zaba lokaci sallah yayi kuna yaki ya mori za masa zaba ana cewa ki cewa tashin kiyama za ta tambaye shi duka a masa zaba shi sa na mangan lahira eh shi sa an ce za a tambaye su furu'a ko asali za a tambaye su furu'a da asali za a tambaye me yasa ba su imani ba za a tambaye me yasa ba su ba su yi aiki na kirki ba kafir shan hada masu dubbi wanda kalmar tashin kiyama duk mutum da ake sallah bai damu ba to tashin kiyama shi ya masa tambayan ko da yayi sallah ba za ka ba shi na abin da yake nufi a nan rajin kawai shi kai arabi za ga yin kafin ce zance to me ka faɗa mana abin da ka fara a a ai ban da shi ka fasa abin da kake so su ana nufin kenan su fara za a tambaye su dangane da furu'a me furu'a abubuwan da ba su imani ba da suke cin addini yanzu zaka furu'a ne yanzu zaka furu'a ne sallah furu'a ne zakka ne sallah rukunin musulunci guda nawa ne to shi ka sasu su furuwa kalle ni kafin kai magana ta hada magana wani fi munan can wanda ake challenge na yi mana wannan shine furuwa wanda ba zaka ba ne shi magana mun gama shi ka dawo da mu shi dakin kiyama za tambayi arna abin da bai cika cikin asali ba za tambayi su mun yi magana mun ce za tambayi su sai biyar su za ka sake komawa saboda Allah ya tambayi sai ce me yasa ba an Allah kuma ba kokin wata su ba bayan ishrakan billah Allah zai tambayi su me yasa ba sa ciyar ma miskinai me yasa ba sa kaza me yasa ba sa kaza Allah zai tambayi su amma da fi nan ba za ka raba me yasa ba imani to ana muhataban su ne furu'a tashin kiyama don a tasu su wuta don kafin lokacin da kuke sallah yana izini da su za ta tambaye shi lokacin da yake baya ciyarwa za ta tambaye shi duk ibadan da ake yi ba ya yi tashin kiyama ban da shirakin fa sha tambaye shi muhtabuna kan furu'a wannan shine daidai shine rajin kawai a tambaye su tashin kiyama me yasa ku yi kaza ba kafiri zai tsaya bayan ishraku billah sha tambaye me yasa ka yi sallah ba ko da rukuni ne asalin abin da ya hana su karɓi sallah shine kalmar shahada hmm. ko gane tambayar sa kuwa ko gane ba na kai shiru ke ba gane ba kafin shin tashin kiyama za tambaye su abubuwan da ya shafi kamar zakka haji saboda abin da yake bambanta mu da su shine kalmar imani billah to wai suna cewa kafiri kawai rashin imani ma ta sa shi wuta ba shan tambayi shi zakka haji wannan ya yi sa masa ba to amma ka ba nusus Allah yakan zargi su akan ciyar wannan miskini ma ba zakka ba ciyar wannan miskini Allah yakan tambayi su domin yasa ma salaka kun fi saka me saka ku a cikin wuta me suka ce qalu lan nakun min muslimin ba mi sallah ba shin sun yi sallah za a karba ba za a karba saboda kalmar amana tambayi su a nan wala na kunu nufi'in miskin shi da miskinai ba wajibi ba ne furu'a ce ba zaka bana nan wurin amma da zai tambayi duk ihsanin da za su iya yi ba su yi ba za a tambayi su a ranar tashin kiyama shine muhasabuna bi furu za tambayi su don haka Allah ya kawo walan nakum min musalli walan nakum nufi'in miskin Allah bai kawo shi wasa bane mana tashin kiyama su da kansu Allah zai masu malaiku za a tambaye su ma ka kun saka me yasa kuka shiga wuta kaga ban da kalmar tauhid ba in sha nan ba ina daga cikin abin da yasa suka shiga wuta shine rishin sanda sanda rishin ciyar da miskine musulmi nawa ne suke da dukiya ba sa ciyar da miskinai ashe musulunci ko kana sallah ko kana zakan baka ciyar ba kana da halin ciyarwa baka yi sa ba wannan mun zai san baka shiga wuta na mm. Mm. ba ji Allah yake cewa ba ma aiki alheri ba Allah yake ibadilu sayyi'atihi hasana ai tuba ba karamin abu bane duk mutum da yake wannan aiki ba ma ihsanin ba sannan Aisha ta ce da manzo Allah ya ce akwai mutum wanda lokacin jahiliya ina aiki alheri mashhur ne kai ya zai mutu shi manzo Allah shi na Aisha ta ce to ko wani aikin da mutum ya yi ba za a ba shi lada yace manzo Allah ba za a ba shi ba sun da ranar da ba ta bace Allah ka yafe mu ba ma'ana bai shiga musulunci ba amma duk mutum da Allah ya yafe shi ne kalmar la ya ce na yi tuba duk mutum da ya tuba to duk aiki alherin da ya yi kafiri wannan lokacin sha mai da shi aiki ne ya shafi musulunci bal aiki mamunan shi za mai da shi a An Allah gani ne Ka gara yi wanda muke muke numfashin nan ba karma alheri ba ne duk abin da ka yi shi ba daidai ba kafin wannan numfashi ya saya. ka ci Allah na daina ko ka aiki na alheri wannan shine rayuwar mu amma koyin shi Allah ya kama mutum to kuma ba magana zai fara Allah saurare shi wanda ga numfashi da muke yi kofa aljanna abu dai ko menene kake yi mai neman mata mutane mai kallo mutane ne giba ne mai hasara ne mai zuciya ne kace na daina ko yaushe kuma ka ce ka daina shi yasa an fi so mumini in zai kwanta da dare in jaddada sa shi duk abin da Allah na yi kai afi duk ka ba duwayi manzo Allah na kwanciyar bacci mafi neman gafara ne neman afuwa da wurin Allah da tabbata da tauhidi ayata kursi amana rasul kul huwa Allah suratul ihlas dubarai subhanallah duk waɗannan adoyi shi ke nuna mutum cewa Allah shi kare ne sai ka da tsirin ka ta kai wannan kuma ka kai da duk azkai na nan mutum kare ta in ba haka ba kai fi ba ta Allah ka daina ba to Allah ba ta ba ta su wannan shi sa ake kullum mutum jaddada kan shi da Allah amma Allah ya riga ka mutu banka shi nan kuma abubuwan da yake wahada musulmi yanzu cewa saboda akwai miskinai wanda abin da za su ci da safe babu wanda za su ci da rana babu amma wani kuma yana da abinci masu ba da shi ke yi Allah ya kare malam kuma an ce shi arne in yayi sadaka za a ba shi la za a kara masa dukiya a wannan da malamai ne cewa abin da yake yana alheri za a karfafa masa martaba a karasa masa wannan eh, ba an karba ku kafin a yi da shi ba shi an karba ba amma kafiri na wannan abu za a iya saka masa ji malamai sun ce da aiki alheri baya fada banza sau bai yi shi don Allah ba amma Allah ya ce waje nahu haba'an mansura don ba za da abu abu mansura kuma kasance ya zama ba shi lafiya ba a'a kafiri na yau na dai na nan neman sunan za ba shi dai na neman karbuwan za a iya ba shi a nan duniya da zai samu abin da yake so biya bukatunsa kaga kyauta kashe biyu ne kyauta dan Allah da kyauta kuma ka samu shiga to zai samu na shigan amma na shiga wurin Allah babu ce حدثنا أبو وليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت براء رضي الله تعالى عنه يقول آخر آية نزلت yace wannan shi ne karshe wanda ya sauka a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala yace za tambaye ka akan kalala kalala shi ne wanda bai bar asali ba bai bar furu'a ba shi ne kalala

abdullahi na da jika ba da jika ba ina da jika nan a yana da jika kalala ba da mai to da kuma jika nan ko da ba me yasa shakki kai wanda uwa da uba daya to me da rika cewa shine kalala wanda yana da shakike za ce kalala me yaya ya ce hmm? kalala akan kallon mai yake ce a cikin zaure kalma kalala mai yake nufi da hausa a kalma ɗaya suna da shi a cikin zaure kamar daji a karatun zaure kuma amman da wannan kalala duk mutum da ba shi da ya ba shi da jikoki ba shi da uwa ba shi da uba sunan sa kalala bakarara kagin kalma ɗaya ne bakarara ake cewa kalmar bakarara shine wanda cikin karara ne aka ce bakarara ba shi da asali ba shi da asali shine iyaye da yana da kakan namiji ma ba cewa makarara don su ne asalin gado waɗannan suna suna hana kowan gado babu su duk mutum da ya mutu ya bari ƴaƴansa ko jikokinsa maza to shakikai ba za su zo gado ba abai ba za su ji gado ba ummai ba za su ji gado ba to haka ne kaka mina na namiji zai toshe kofa baki daya akan kowane dangi to waɗannan suna ake kira abin nan amma dai ya mutu ya bari dangi yan wa da shakike ba a kira za a kira karara za a iya kiran shi karara to nan game da mu akwai mace da ake kira bakarara bakara eh, abin nan abin nan bakarara ana kira wanda ba ta haihu da mun bakarara ana kira wannan amma wanda yana da ya rasa su wai su suna kiran bakarara amma asalin kalman shine wanda ba haihu ba ba da kowa ba amma ina da kalman sa baki da babu kaulihi fasihu fil ardi arba'ata ashur fasihu fil ardi arba'ata ashur Allah yake ce kwa fasihu fil ardi arba'ata ashur ina fata an shine awwal hashawal wa akhir al muharram wannan bangare ke nazaru a kansa yace wa alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah ba za ku kasa Allah ba za ku iya kucewa iko Allah ba ba za ku kasar da Allah ba zai kama ku ba eh ba yanda za ku kasar da Allah ko Allah ya kasar kama ku ku ku ga wurin Allah dudai Allah da zai kasa ba kama ku ba wa anna Allah ubangijin mukhzil kafina shi zai bakanta shi zai wulakanta kalmar mukhzi wulakanci a hadede kaskanci shi zai ma kafiri sihu bi ma sirru to zai ko dalilin da yasa ya faɗa wannan aya yake cewa yake cewa حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب الزهري واخبرني هميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر شي ابو هريره كينا في تلك حجتي ya san hajjan da manzala aikin hajji da manzala ya tura shi na bakar a cikin mina shi shi na bakar tura abu hurairah ce tishi tashi ka yi shela ka gaya kowa ka shiga haimomi arna a can mina fi mu'azinin ka tashi ka shiga daga cikin masu shela ba a kiran mana mu'azinin ma'ana ilan kenan ba a samu yawman nahar ya tura su ranar da aka yi sallah a ranar arafa kenan yawman nahar kenan ana arafa kenan ya ce ku tashi ku shiga cikin haimomin kafirin arfa azinuna bi mina kuma suna yi amina kuma yawmun nahar da mina baki daya ranar yanka kenan wanda aka zo mina domin an tashi daga arfa ranar tara za a zo a kona mina ya eh, muzdalifa an fito daga muzdalifa sai a zo a yanka a jiya tawafi a koma zama can wurin amina to wannan lokacin inda kun yi sauri da wuri kafin azar kun gama komai kun yi tawafi kun yi jifa kun yi komai ku koma ina to yammaci ranar sallah babban kowa ya gaji ya zo ba wanda yake ko ina ko ina cikin ta to shine aka ce kiragaya kafire. don kafire sun zo hajji sun je suna tawafi sirara to kuma ga su duk mushirke suna nan a matsayin na bakar yanzu shine shugaban hajji tun da an bude maka gwamna maka musulmi ne to shi kafirin sun zo suna irin aladansu ba dama ne su ba za su bari ba to da an zo ranar nahar shine kwanan goma ranar da muke yanka nan shine ne ya huta irin yau nahar kenan amina saboda waye girwin su suna kiwo duk ko na nan she she na baka tura mutane yace ku yi shela a ranar mina an la ya hujja ba da amin mushrik daga yau ba wani mushrikin da zai zo hajji an hana su wala ya tufu bil bait mushriki dai zai tawafi na cewa mushriki ne an hana shi yanzu uriyana ma'ana yi zo yi uriyana dama su kafirin sun je matar an je za a yi tawafi sha ciro kaya a ci dama kayan da ake sakawa kayan dama an taba laifi da wannan kaya shi a tumbi sarara a yi tawafi kuma za a bayan gida to shine kafin manzana sallallahu alaihi wasallam ya cire su iyake su ya ce to a sanar da kowa iji a ga wanda baya nan shekara mai zuwa za a yi hajji manzala zai zo saboda haka duk wanda zai tafi tsara da rashin kunya fito bayan bongo babu wanda ya musulmi shi zai hajji wanda ba musulmi ba kai so maka don haka ne dokan baki daya duniya hana ahmadiyya zuwa haji ahmadiyya ba dama ya shiga duk mutum da ya ce suna ahmadiyya ne rubuta takardansa to daga ya kwaci shi ahmad shi ahmadiyya cike cewa Allah ya hujja ba'da al'am mushrik wa la yatufa bil bait uryana kala humayd ibn abdurrahman wanda ya rubuta hadisin kenan humayd ibn abdurrahman summa ardafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da Allah manzo ya tura shi na bakar shi wannan shira to ina tafiya shi ya tura shi a bayansa dafa ya tura shi a bayansa wa amarahu ya hore shi an yi azina bi bara'a lokacin kai ayat ta soka ije gayawa sai na bakar cewa Allah ya ce baraa min wa rasulihi ije karanta wannan ayan baki ɗaya karanta musu mushrikai don su sani kala abu hurairah abu hurairah ya ce fa azana ma'ana ali ya ce sai na ali shi me yana bi shi yana karanta bara'a mu kuma muna ce gashi ban wannan hajji ba wanda zai hajji ali yawma nahar fi ahli mina bi bara'a sai na ali kuma yana karanta eh, aya bara'a yana gaya ma kafire wa an la hujja ba'da al-ami mushrik wa la yatufu bil baiti uryana wannan an Allah ya basu su kafin ma shekarar kewayo kafirci kullum haka shi ke tura shi kadan kadan har aka ka gama kafin har ila yau dake Allah ba tafiya firara ba komai Allah ba mu daman tabbatar da wannan imani babu kawali wa azanu min Allah wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulahu fa in tubtum fa huwa khayrun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayra mu'jizillah wa bashshir alladhina kafaru bi azabin alim wannan can aya yake cewa yace kalmatu wa azanu aje ayi asanadi a sanadi kowa daga Allah da manzonsa ila nasi yawmal hajj al akbar aje a sanar da muna ce yawmal hajj al akbar shine babban sallah to ne ina na aji sagair ina shi ke an ce yawmal hajj al akbar me yasa aka ce haka yawmal hajj akbar shine ne ha yawma karanta jumlan sa وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر me في يوم الحج الأكبر wane rana wace rana karatun da aka yi can da ku da kun fanci jula da muka yi a baya zai sa ku gane abin da muke cewa ha me me yake nufi a rage wannan mana zai shiga a ai ba ma kai wannan ba akbar yawa akbar yake nufi nahar arafa akbar domin ranakun duka ranakun mina ne ranakun hajji suna da yawa dunfewan watan shawal watanni haji ne ranakun haji kuma ina farawa daga sai watan karbabban sallah to ranakun da sun fi sada arafa yau nahar me kuma sha uku sha hudu eh sha biyu sha daya sha uku wannan amma wanda ya fi kowane ranar wanda ya hada aiki baki daya shi na ranar iji shi ce a sanar da su mana hajjil akbar wannan ranakun da ya fi kowane ranaku ranar haji shine yumna shine wannan abin da yake nufi a nan ba wai an taba ya ce a gaya masu wa zanu min Allah wa rasuli ila nasi yawma wannan ranar shine ake kira yawmu ranakun haji na da yawa amma ranar mai yafi girma shine menene shine yawmul idi anna Allah bari'u na an Allah ya nisanta manzon sa ya nisanta akan abin da ya shafi mushrikai ba wansa da su fa in tubtum in kun tuba ku mushrike to huwa khairu lakum shi yafi maku alheri wa in tawallaitu in kun ba da baya kuka ki falamu ku sani annakum ghayr mu'jizillah kar ku gan Allah za ku kasa wurin Allah kuma Allah za ku kasa da Allah ma'ana Allah zai kama ku koyaushe wa bashir lazina kafaru ku ba da bishara cewa wanda suka kafirta a ba su bishara cewa bi azabi alim suna da azaba mai sanani a da su wa bashir lazina kafaru ku ba da bishara wanda suka kafa cewa Allah cewa suna da azaba mai tsanani. su kafirai suna cewa suna ganin za su iya ba za su za su iya ficewa ikon Allah Allah ba zai iya kama su ba za su kasar da Allah Allah ba zai iya kama su shi na Allah cewa annakum ghairu mu'jizillah ba yanda ba yanda za a yi ku kasar da Allah ko Allah ya kasa kama ku wallahi kuma Allah zai kama ku ranar tashin kiyama tunda saman saman nasa ne kasa kasan nasa ne arewa kudu yamma duna Allah ne shi da fito ciki shi Allah shine mai iko mu'jizai Allah yana da iko ina da kudura wanda zai kama su ma nan ma na qadir Allah shine mai iko akan ku wanda zai kama ku da karfin sa sheki ce azanahum a'lamahum bima'ana a sanadi su haka ke cewa haddathana Abdullahi ibn Yusuf haddathana Layth قال حدثني عقيل قال ابن شهاب الزهري أخبرني هميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك حجة الوداع يأتي سيدنا بكر يتورني في مؤذنين duk wanda za su kira wannan kira su yi wannan shiran ba ta yawmun nahar shine yawmul hajjil akbar yawmun nahar kenan yu'azzanuna suna shela bimina amina Allah ya hujja wannan shelan na abin da ya kunshi cewa kar wani haji ba da amin mushir wala tufu bil baiti uyan kala humayd arwayan humayd yake cewa summa ardafa nabi sallallahu alaihi wasallam bi ali shi manzo Allah ya tura shi na ali ibn abi talib fa amarahu shi ya hore shi an yi azin bi bara'atin zai karanta suratu bara'a bayan shelan da shi na bakare ba da dama na yi kala abu huraira shi abu huraira ya ce fa azana ma'ana ali shi shi na ya yi la tare da mu fi alimina mutanen mina yawman nar a kan ranar yawman nahar a ranar babban sallah wannan ranar da ake ake ayyanka ya me suka yi ya yi karanta masu bi bara'a bara'a wa an la ya hajju ba da al'ami mushi wa la ya tufu bil bayt uryana to anan wurin lokacin da manzo Allah ya tura shi na ne da shi na ya zo ya san shi na bakar waye shugaban hajji shi na ali yaje ya kwace mulkin ne shi bakar shi ne shi ali zuwa yi shi sabu horaira ya ce yana tare da mu muke shira duk muna daga cikin ayirin shi bakar sauran shekara ɗaya manzo Allah bar duniya shekara kwaya ɗaya saura manzo Allah bar duniya don hajjatul wada kanin hajjatul wada da manzo Allah kwana 40 ne ko na to lokacin da manzo Allah ya tura shi na ya ce ka je ka ga Abubakar tuna daga cikin masu kuma karkashin sa ina daga cikin karkashin da na bakar aka ja ka dawo ta yaushe mutum zai tashi zai zai karya ya ce wai shi na shi ne wasiyar da aka ba manza Allah ya bai manza ne yana ji tsoro ne ya wani wasiya ya tura shi amma shi na bakar shi ne shugaban hajji har aka je aka dawo waɗannan su ne bishara ce shi na ji shi ne almanzala ce abballahu wal mu'minin ila babakar mur ababakar fa yusalli bin nas hajjatul wada shine a can mur ababakar fa yusalli nas yace law kuntu muttakhidha khalilan la akhadtu ababakar khalilan wala kulla fil islam duk wadannan kalmomin shi maukaci shi wawa ba zai gane ba duk wannan manzala ina ishara ne tunda bakar fa shi ya je hajjatul wada lokacin ai kai gwamna tunda ya takwas wannan hijirar shekara takwas na tara aka tura shi na bakar da manzo Allah bai ishara ba shi na bakar shine shugaba ba da zai ce da su a ce gwamnan maka yi masa hajji amma ya tura su da kuma bara a ta ka she manzo Allah ya tura she na rije a kan ma mutane na a je can ya ji abu hurairah ce ni da shi muke shera ni da shi duk dai ne she na bakar shine wali mu shine shugaban mu wannan ya she mu da wani dan shiya da wani kwarmato da masu hikbi na sahabai duk wanda kake ga yana hikbi sahabai wallahi manzo Allah ke ci ya kiftowa sarari waɗannan mutane ma ba su ne ba shugabanci na gaban su ba inda waɗannan suke yi yake cewa illal ladina ahatu min mushrikina istisna kenan illal ladina ahatu min mushrikina amma wancan nawa na ji akwai kuskure da can yake bara'atu min Allah wa rasulih illa a ahadu illa nawa aka ce haka yake nawa ba illa ba nawa ce ila hmm? guda biyu ne yawwa Allah ta saka muku haka nake so masu har da mu kusan yi rigima can gashi nan to ita illa lazina ahatu min mushrikina shi istisnai ne nan illa ne wancan kuma illa ita wa illa lazina ahatu min mushrikina wace wanda kuka yi to je wanda kuka alkawari da su to su ne Allah ya ce a bar shi karawar warware shi. lokacin ya cika a shi sa musulmi lokacin da wannan ya kashe hamza wanda ya kashe hamza alwashi da ya ji manzan da za a je fato maka sallallahu alaihi wasallam shegu da ya ji fa'i ya je buya can ya rasa yadda zai yi manzan da sallallahu alaihi wasallam lokacin kuma yana son tuba kuma tabbas an kama shi zai dandana su manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mutta mutane bai wanda suke so su musulunta shi suka tura manzanni zuwa waje manzala shi manzala kuma duk kafirin dai dan safo ne aka ake shi ya kama mutum shi sa duk fitinan da abin nan Sufyan Abu Sufyan yayi yayi gazwatul Uhud ya jajjama aka yi gazwata handaku amma tun da manzo ne lokacin da ake alkawari ta kuwa zo maka har shiga gidan manzo Allah ya shiga daki na nasafiya ba wanda ya ce masa ce masa gidan daki na nasafiya inda shi ake da nasafiya shabin nasafiya ta yi ya ce kai ba za ka zauna kan dabarun manzo Allah ba umu habiba kuma na habiba don shi ya haife ta amma ka bari saboda shi ya zo ne sunansa manzo ne wannan lokaci shi sa manzo ne baya baya kira a kawai babban nan da Abu fiye ne da ya je koma shi na Umar ma ya ya zazzare da mai shi shi duk yanda rahama shi na bakar ki da rahama da ya koma su mangana yake ba zan iya shiga wannan kaje wajen manzo Allah sallallahu ya je ya koyar mangar baki ɗaya ba za ka ci masa komai ba ya tashi ya shiga wajen gidan manzana manzana bai ce masa komai ba saboda gidan sa ne shi ya shiga wajen da na na ba shi ya yi zance sa shi ya kama hanya ba wanda ya taba tare shi da mu ne za a ce matasa tare shi a a kashe shi amma tun da dan akwai magana ta shi wancan da aka zo sa yi fi shi ya bi su da ya bi su aka zo maka shi shiga da ayarin da yan sa ya fuska shiga aka shiga shi ya ce shi ne wani shi manzala ce kai ne wani ya ce eh ya ce ya musulunta ya zai ya ce ta amma da Allah ya bari bari wuri an karbi musulunci a mai sawa je wani wuri ba ba za a iya hada ido da shi ba da ya sa na suna hamda amma karbi tubansa isa a ishaq hadathana yaqub ibn ibrahim hadathana abi an salih an ibn shahadu zuhri anna humayd ibn abdurrahman akhbarahu duk karatun da suke gani za ka ga humayn humayn humayn saboda hadisin lafzi da yana ake ta canja muku lafzi daban-daban shi ya rawaito a jiki akhbarahu anna abu hurairah أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر الرسول الله عليه كلمة أمار من ذا إلا يشد من تنشي عليها أكون قبل حجة الوداع كافين أي حجة الوداع في رحص شابه غريرة يتنى في الجماعة رحص فينا يؤذن من في سنة شيلة أكتم تأمينا منين كلمة شيلة أن لا يعدن بعد العام المشرق كروني مشتي ساكن حجي ولا يطوف باي وانا شكرا ولا يطوف بالبيت أميانا كما كروني ساكن تواف أميانا فكان هميد هميد نشوى ويقول يوم النهر يوم الحج الأكبر من أجل حديث دور وانا حديث من يوم نفت عن غني يكي باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم Allah yake cewa ka fatilu a immata kufu ku yaki manyan shugabannin kafirai innahum hakika su la aymana lahum bas da alkawu ko kuna kau da su sun warware a yake su to wai su sun fassara la aimana lahum cewa waɗannan waɗannan mutanen manya-manyan ru'asa kafirai su ne su ne kafirin shawa manya-manyan su wanda an ce da wuya za su musulunta to amma na ubangi abu sufiyana an kirga abu na ciki daga baya kuma shi ya ya ya ya ya ya musulunta amma sauran yakin sa aka yi saboda ba su wani amana a tsakanin su in ji wasu ka faɗa man amma nan wasu suka ce a yi mata kufur shine kasan rum da kasan faris a yi mata kufur kuma karatu zai zai fassara maka suwaye a yi mata kufur shi yake cewa hadathana muhammad ibn musanna hadathana yahya hadathana isma'il hadathana zaid ibn wahab kunna inda عند حذيفة إذ وقفت بن يمان صاحب سر nabi sallallahu alaihi wa sallam ma ما min ashabi hadhihi al aya. ya ce waɗannan a immatu kufur ba su saura ba illa talata shi guda uku wala mina munafikina kuma munafikai a rayuwa ta wanda manzo Allah ya kirga musu ila arba shi guda uku na fata kun gane wannan a immatu kufur ya ce wanda ko da sun musulunta saura guda uku ne lokacin an ce yanzu shiga musulunci ya ce guda uku suka saura amma mushrikai kuma yayi munafikai kuma saura ne saura lokacin sun kasa amma sun shiga musulunci amma munafikai wanda manzan ya ma abu huzaifa illa ya ce sauran guda hudu ne kuma ba wanda zai gaya masa ko yayi ce manzan Allah amana manzan Allah ce bakala arabi shi wani mai zaman kawai ya ce innakum asabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne sahabbai manzan Allah tukbiruna fala najri kuna ba mu labar ba mu ilmi ba ma ba la haula lazina yafkuruna buyutana to akwai mutane da suke tage gidanmu su zo wa yasurkuna su sata alaqana abin da yake zama abu mai tsada shi su sace shi to ku kuke ga ma manzala to waɗannan kuma shi munafikai ne ko a a'imatu kufur qala arabi ba kawai yace innakum ashabu muhammad ko ne sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam ya hudaifa to ku biro na ku ke ba mu labari fala na gubar da ilimi to tambaya nan fa ma balu haula allazina yaquluna qulutan ina wanda suke tsage gidajen mu shi ta ake kira bakara kalma bakara sage ciyawa bakara samu ice ko ganye shi tsage shi sa harshen sai dan ne wannan ya shi ake kira bakara kalma bakara tsage abu huje abu a shiga ciki saboda yawan cin ciyawa da yawan habaka kan ciyawa ba da ke cire shi albakara yace mutane suke sake kofa mu shiga su sake mana buyutana alaka na abubuwan da yake tsada wanda ruhi yake taya kansa shine alakana yace suna sata mana kara shi yace ulaika kusafu yace ba kawai yace waɗannan fasikai ne shehu zai fahimci ajal yace na su fasikai ne ba sa cikin munafikai ba sa cikin ayyuka kufur shi yace lam yabka minhu yace ba wanda ya saura daga cikin ayyimatu hukum shi guda hudu minhum ila arba ahadu yace da daga cikin yanzu shehun kabir babban tsoro ne law shariba ma ko da ya sha ruwan sanyi baridan lama waje da badda ba zai ji sanyi sa ba saboda shekarun sa amma lokacin ya musulunta lokacin da aka ce a yake su amma Allah ya so su to mai shara yake cewa wanda mai shara yake cewa yake cewa a cikin su akwai abu jihar akwai utubat bin rabi akwai abu sufyan akwai suhail bin amr to amma abu jihar da an kashe shi utuba ma an kashe shi a baza to wanda ya saura dai na da rai wannan lokacin da za a yi magana kansa to shi na abu sufyan ko suhail bin amr dukansu sun musulunta hmm. kawai ne sai tun da shi kansa bai fara ba duk wanda zai fara ita hadin ne shi da bai fara ba ike cewa babu kaulihi wallazina zuna wanda suke boye dukiya ba ta fito da zakka az-zahab ba fidda shine dukiya wannan lokaci wala yanfikuna hafi fi sabilillah ba ta ciyarwa fi sabilillah fa bashirun bi azabi alim ka ba su bisharan mai sanani Allah da kun rage wani na ce a rage wani karawa ma yayi ban da ni ha wai da a kaje a kaje wannan ne me fa ha inji aka kunna inji na ka kunna kuma mana na kare na tambaya miki na ce ya kuma ko kana son wuta ne aho ah, sannu oh, eh. to um, ana ana ana ba ni farin ciki ba na ba ana kashe mai na ba na kai <laughs> to ita da sana hakam ibn nafi akhbarna shu'aib akhbarna abu zinad anna abdurrahman a'raj حدثنا أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ yace abin da ake taskancewa nan duniya tashin kiyama zai kafa sai maciji ne kuma mai abin da mai sun wanda ya amana mai dafi shine zai ringa tsara mutum tashin kiyama abin da yake mutum na cikin jahannam kuma shi maciji shi ma kamar wuta ne shi kewaye karsa baki daya ina cikin jahannam shi maciji doki harshensa irin tsara masa bakinsa da kunninsa da abubuwan da ya zama fuska a cikin wuta kuma sau da bai ba da zaka ba maciji ne ba kara wani ci shiga a yake karfi a maciji ne suna maciji na afra wanda yake da kwazin dukansa ma ya ki ya ci yin abin nan saboda saboda bala'i kansa ku ba duk ya zama zan ku ba wani abu shi dai abin nan bala'in dafi kuma wannan dafin zai zai kewaye maciji kewaye ke kewaye kai zai zai isar kansa ringe sa idon ka da fuskan ka da hanci ka ringe maka sa a cikin wuta shi ya fi zafi ma wuta ko kai musulmi ne tunda baka bari zakka ni mamaki zakan na ba a bayarwa ma don da ana bada da zakan ba kar ma alheri za a samu ba wai su suna fito da miliyan ɗari biyu miliyan ɗari wai su miliyan ashirin miliyan sittin kaddara waɗannan su ringe ba mutane dubu da hudu hudu ma ai da yanzu abin ya yi shoki ma wai ke ba da kuɗi kana ganin kuna cewa hmm, a shaida kun samu kudin ba ku yi sa ba shi kuma kun bi layi in na faɗa wani ba shi da shi shi yana gan cewa da shi na shi zai bayar wallahi ya roƙo Allah kuɗi fitina ce yadda za a raba ka da kuɗi in ba a yi sa ba shi hanyar intanet kuɗi bala'i wani ba shi da shi za a gan shi imaninsa da wani bota Allah da waye amma kuɗin ya shigo shi ga an fara canja lafazi Allah kiyaye yake cewa حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت علي على أبي ذر بربزة كوني أقصد مدينة كلمة ربزة كوني هين أقصد مدينة فقلت شناتين شي ما أنزلك بهذه الآية don me ka sauka ga madina kai sahabi manzo Allah Abu Zar wanda aka ce tumar kasa ba mai imani ne ba mai rahama da tausayi mai gaskiya irin ka duk sama da kasa ba gaskiya irin ka babu kara kunna bisha shi ya ce ai da na kasance ina sha fakara atu shi na karanta aya والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم نا يوازنا جوا aya. qala ma'awiya shi ma'awiya ce ne ma zifina ma hazi illa fi ahli kitab yace kai abu zar wannan ayan da kike kanta ba mu musulmi bane ana magana ahli kitab ne mu dai ba ma ciki abu zar ya kuma ce da ahli kitab da mutu da mutu ne ma'awiya ce bai ya tabbata ce kai kuma baka da gaskiya akai ne gima shi ya bada wurin gari yace shi abu ma'awiya shi ya ga wannan wannan zama mai sanani masu zakar na ba wanda ba sa bayarwa a cikin ahal kitabu abu zai ya kuma cewa ya sanar da kai kuma ko kana shugaba kuma wai sanar da kai a wannan ayar ayar ya shafi ahal kitabu ya shafi mu wai ga maka ce na ahal kitabu to wai suka yi rigima kan wannan dan haka ma abu zari ya gan cewa tun da ma'awiya zai karo na ayar shi ya hijira ya zo madina shi abu zari Allah ya bashi wani zuhudu ina ganin kamar kurakura ke duk tun mutuwa manzana kowa kurakura ke sallah duk abin da aka yi ya saba nufin manzana sai bai ruwa shi ya zai tara wannan kawai yake ta yi kotansa abin duniya shi dai ya gani koma mai shefara shefada kuma bai zai saba lokacin rayuwar manzana ba sallah da sallah shi bari shi ya zai ga wani kawai shi ya zauna nan kuma shafi zura ya ce kala kuntu inna lafina wa fihi wannan ayan ya shafe mu ya shafe su duka ya shafe mu karka ce wannan ayan ya shafe ahlul kitab babu qawli ya da wajal yawma yumma alaiha fi nar jahannam fatuqwa biha dibawuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wa zai fasar mu wannan ayan a cikin وين كان يحتاج تعطيه مثلا اه ها قام هذاك الشيء ما يحتاج كان دم يحتاج ابي اي إيه، نظر اي شعر عندي بسم الله يوم يوم ما عليك ايه <laughs> اه اه <laughs> يا سيدي

o alaiha domin ya muni dami dukiya bi mana azab wa fidda kafin da ci gaba yuhuma a gasa ba shi kudi za a gasa ci gaba eh to lalace zai to wancan shi ne lalace amma wancan mutan. dukiya sun da azurfa da gold su ne za a yi mai za a gasa shi in aka gasa shi sha masu lana wanda ka kuma wanda bai yi ba a yi lana daga nan za a yi lana nan daga nan da na za a yi lana shi ne ne wannan nan da duk daga fuska baki da shi za a ce mana kai amma Allah da iko yi. an san wajen da ta taba zaka ji zafi a doki kwanda da zafi kaga an taba ka nan zaka iya amma nan a zaka ji ci anan za ta yamma da wani narkewa she mai kuma to annan kuma wuta taba nan ka zaka bayar da labari wurare ne hasad kuma wurare ne na jin daji dama mai kuɗi na jin daɗi lokacin da yake kwance na sa nan daji kuma da hange fuska shi ga fuskan sai na warkiya da wannan kun da ya ba dai ma ina kuma a wanzuwar kuma shi ka yi mamaki a sa maka baya wanda annuka ba zai kai ba za ka maka azaba me yasa a ce da su ne eh wannan shi na abin da kuka sai shi eh amma akwai a misalin jama akwai bayani kagin nan ba je kawai na ba barayi sun sa ma gaba saboda yake fito zakka da yunwa hanya hanya duniyan nan in talauci ya karu nan na gida zan zama lafiya kuwa daga daga mai fa bai wuce wata hudu ba duba irin bala'in da muka fara shiga ciki da kashe kashe nan nan wannan makocin mu nan gida kusa gida hudu aka shiga shekarun jiya a sayar da mutum da iyalinsa a fas bindiga sai ko sirara ne wuce a saya an daddore yara shi da aka waye gari ne wanci gidan suke kuka za a bude masu bayan an da dore su sha kulle kofa sha yadda makullin kan jiya kuma ga su ga su police station ba wanda ya leka ta Allah ya ba mu iko fitar da zakka inda Allah ya ba mu dukiya amma zakka Allah ba su fitar da zakkan ma suna cikin musuwa da kwanciyar hankalin kafin to wani na da itira da abin da ba Allah ya faɗa kana da abin cewa ya yi tirakun da ka aji silahin ka to wa qala ahmad ahmad ibn eh, shubayr ibn sa'id حدثنا abi an yunus an ibn شهاب الزهري an khalid ibn aslam قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه لكن wannan wancan ayan falamma uzlat ja'alaha Allah turan li amwat na fata an gane kace Allah ya sauka da wannan ne wannan me yake nufi wannan Allah ya sauka da wannan shine me wani aya a wa yas'aluna kama za yunfiqun kul al'af irin sharrin buhari irin inda buhari in bai yi shi ya yi maka lalas mun kai ma ga nan wurin ina nufi wa na ma za yin fi al alaufu ka gane to shine falamma an falamma unzilat ayatu zakka ja'alaha Allah tuhuran ne la amma saboda wancan ma da infaki a can shi sarkake dukiya mutum ne eh, shine tasawwuri to ina nufi abin da yake nufi ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqu kul al'afu al'afu anan me yake nufi eh sauran ne afuwa nan ba wai soki rungumi ba a'a abin da ya saura ku ciyar da abin da kuka ci ya saura ku yi fara mana da abin da kuka ci ya saura kuma ku yi infaka da shi to shine yake cewa yake cewa haza qabla an tunzila zakat ya ce kalma ya saluna kama za yi kuna kula arabu ya ce kafin a suko da ayan zakani to ya kamata a kawo wannan ayan to amma mutum bai sani ba ce ce wannan ayan ya koma can wanda muka karanta kuna gane kafin kuwa to ya kamata ku ishara wannan ayan wa ka kama za kuna kula al'afu wannan shine ce haza kabla an tunzal zakat wannan shine abin da ke nufi amma ba wannan ayan da ka wuce ba ne kun gane karatu kai ban gane ba ko ni ma ba kawo ake ba wani karatu waje ya bani daman fada muku me kake cewa eh? wa'idu to shi ke to abin da ba yi ba saukar shi ba shi a kawo narkonsa a wanda aka saukar da zakati ya zama ayin nan a'a a fahimci abin da kake cewa kafin a saukar da aya shi a ce a bani zaka sauran eh, shi ne an ce aya zaka ba ta ina tare da ke tun da ba ce ba su kuma wajibi ko suna shi a sun kudin narkonsa ba ce sallah wajibi ba ba ce mustahabi ba ne shi ake wani musalli kafin a za saukar da shi kuma bayan saukar da shi shi a jini a ifaki ne me baki to kai ina shiga shiga cikin duniya da ba ne? kana gani ina nufi ayan da muka faɗa shi ke nufi a nan haza kablan tuzar zaka to hada maganar yana nufin kafin a saukar da zakka shi ne aka ajiye wancan wancan azaba wani azaba da aka to bayan an saukar da ayan zakka kuma sha aka yi ne kuma ta zama ita ce za ka iya ajiye ka fuskanta dukiya idan ne kana ba da zakka to me yasa ka ce hada ma kanasu <laughs> shi buhari na tafiya da masu ilimi yace yas'aluna ma za yunfiqun yace kul al'af to ibn abbas da ya tashi ibn eh, yake ce wancan ayan kafin a saukar da zakani da aka tambayi manzo kul yake ce da eh, eh, Allah sahabai yas'aluna kama za yunfiqun kafin saukar da ayan zakani shi shi suke tambaye cikin zuciyarmu ya za mu ciyarwa me za mu ciyarwa a cikin mu ya ce al'abu abin da kuka ci ya saura kun biya bukatun ku ku yi alheri da shi shi ne ce kafin a sauko da aya na zaka shi na abin da ke nufi ana ko a yanzu gane mangar ma ka da warkewa mawakaci na haihu mana in ka ce wancan narkon ne baka fita ba don ba ki abu taska shi ba baka fita da zakka ba na ba ta gane to lokacin da aka sauko da zaka sha kamar da wancan al'afun nan shi na kara sarkake dukiya don mutum da yake ba da zaka, zakan zai sarkake shi amma abin da zai kara sarkake shi kuma shi ne wanda yake ba da tasawu'i wanda ya hada zaka da tasawu'i ba kar mutum ba ne to anan tafhira nan bayan zakka shi ne kasance abin da yake abba me ya faru abin da yake da eh, bai shi mana abin da yake mana nan mutum da yake fitar zakka kawai da wanda yake ta hada zakka da abin da ya shafi tasawuri bakar mutum ba ne ka gano kuran ga yanzu me aka rubuta can ne ba na zuwa naka an fara wannan da kanka kai to da kanka kake so ka buɗe mun to ai shi za ka gaya maka cewa buhari na tare da malamai ne yanzu ka ce da kai yanzu abin da kake cewa ragina ma abdullahi ibn umar fa qala hadha qabla an tunzar wannan jumla zai wahar da kai eh kai sai ka ce hadha sai ka koma da shi wance ismi shara wancan aya wancan ayan dai na zakka haka kake samani ko narko ne to ba haka ba ne in gashi ya koma can ai ba abin da aka yi kana gane wannan ma'ana wai ka kama za yi ko na kula afu yace haza wannan shine abin da ibn basara ya fara cewa an an faɗa ne saboda kafin a so kudu wannan to a nan wannan ayaka fa kala hadha kal idza kanat sadaqatu fardan bima farada Allah an kifaya li kawai tawassaluna kama za yufi kul al afu kalmata haza ina nufin wancan ka amma kan kuma domina kan farila ne can wannan narkon nan me ce kenan abin da ya dauka hmm. ku talib da Allah yana magana ne dangane da da to yayin da aka soko da zakka kuma shi kasance halal narkon a kauda yanzu da shi yanzu mutum da bai fito da zakka ba shi ake kira kasan kalmar kanzu kuwa a cikin hadisi su duk wanda bai fito da zakka ba ana ke fuskance shi na fata an gane na fito ka gane zancen to duk mutum da ya fito zaka ba ana kira menene ya taskance shi in ya fito da zaka dama ba kira kudin ba kira mai taskance shi ma ba ma kira bayan sana'a zo ana koron abu bayan da zan ce da mutum da ya fito da zaka ce taskance zaka ya taskance kudi kai ka fasa abu ne ba haushi ma'ana kana da daman ka fito da zaka ka aje ka taskance shi to kalmar kanzu a wajen dukiya a ma'anar yaren zaka in ka riga ka turi zaka ba ki zaka fuskanci aslam kai kuma kana cewa to tu wannan narkon ma'anar ai mangana ne lokacin taskancewa ba zakka to amma tun da aka zo aka fita da zakka ko ka taskance shi ba ba haram ba ne to in an riga ba da zakka ba shi da dukiya man zaskance shi dama kudi ana ajiye shi in ba ajiye kudi ba zai zama kudi ne kai ka san raba ne yanzu kana da kudi ka ajiye shi duk kudi ne ka ajiye shi a ce taskancewa ana kira taskancewa kalmar taskancewa shine kudin ne ba ba da zaka ba amma ka ba da kudi ko mine nawa ne suke niye ba a kira fuskancewa bai gane zancen ba haifa a ba gane ba wai yin da ya fahimta wani fahimta ya fa dukka ba a matsayin da gurguwan fahimta ta shi na sai ce an saukar da wannan fuskancewa na ko ya zo a kan fuskancewa kafin a faranta zakani to amma mutum bai da tunanin abin da ba faranta ma ba shi kuma a maka lalas da shi inda kana da tunanin in ka kance aya abin da kai ba faranta maka ba shi a ayi lalas da kai abin da babu shi abin da babu shi a ce maka lalas don ka duba kalmar taskancewa da kawai ta tsaya to duk abin da ba faranta maka ba abin da ba ce wani abu ba kuma shi ayi lalata da kai shi lokacin kuma aka faranta maka shi ka aka maka soki ka tantance shi fahimta na mahaukaci ne wannan wani ka amma wa zai musharaka da fahimta na a fahimtar su ina da ina da zirgi amma fahimtar su gurguwa ina sai amfani da nahawu ne haza hazan kalmar mata hazan nan shi sa buhari na manga don mu zai dauki aya kwaya ɗaya ya zai fada maka ina manga da yaren wata nan kuna cikin suratu bara shi dauki aya cikin suratu fusilat ga wancan da muka yi wa wani mushirki na alaihi na menene ya suratu fusilat ne idan ko ai zai maka ma dama ya rinta fiye da ya to amma yanzu irin fahimtar na zan bi shi ba karin barna zan ba Allah ya ce yake ce waɗannan ranar tashin kiyama za a a a a a a a doki wannan dukiyar ne ba su bayar ba sha ne sha gasa wannan dukiyar gasa shi wannan dukiyar shi ne azurfa da gwal saboda su kirfe ne shi a kone shi zama kamar garwashi fatukuwa shi lala da su to shi ya ka ce to haza wancan da ake kabla haza na shi ka ce ai kafin a suku da ayan zaka aka ce to duk wanda ya aji kudinsa za a yi lalas da shi to lokacin wai kallafa masa mahal za a yi da shi yaushe aka kallafa masa har ya ci a ma masa lala kuma yaren qur'ani da hadisi kuɗi damar kuɗi a jisha ke yi amma kalmar kanzu ba ambace shi shi lokacin da ake ba da zaka shi ake kira kanzu amma mu ce ba da zaka ko me ajiye shi dama kuɗi sun sa ajiye shi na fata gane amma wa yas'alunaka ma za yunfiqun shi Allah ya ce da su ne kul al'afu ku ce da wanda ya saura shi ne ibn umar ke cewa wannan aya ya nuna kama da yake ku kafin a sauka da wadannan ne yau mai huma alaiha da ce ya ce lokacin da aka sauko ayar yau ba alaiha to she al'abun nan ciyarwan wannan she zama ya karfafa zaka a sarkace ka da shi na'am na'am

ita ai lokacin da Allah bai faranta ma zakka ba kuma ayoyin makiya suna kwade ta tsoyiti muna ta'ama ala rubbihi miskinan wa yatiman inna ma fi duk ayoyin makiya miskina za tara ba to shine suke tambaye lokacin ba faranta man zakka ba shi Allah yake ya sa alun ma za yi a dukiyar su me za su ciyar tun da Allah bai faranta zakka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yace al'afu abin da kuka biya bukatun ku ya saura ku ciyar ma fakiri shi na Abdullahi bin ya ce wannan fakar ku ta cewa wannan ayan ina na yin da yake a'a kafin a da waɗannan zakan ne lokacin da aka fito da zaka ba wai al'afu ba ce ka fito da zakan wannan shine ayan mu Ya ce al'afu ina nan zai sarkake zakan tatawu'i ne wancan tatawu'i ne wannan tasawwi ta tasawwi ya riga farila saboda karka dauki wannan ayan mansuhi ne mu kama na mata tasawwi ne to malam hmm. wannan da aka cewa haza ma kuntum taknisu eh kamar da su suka ba da zakka ba za a ce musu a ba za a ce musu haka ba ai kalmar ganar ko naira nawa kake da su a in ka so zakka ba kira shi kanan ba kwa izna da ayan da hadisi ko yaushe ai kudi dama abun ajiye ne in ka ajiye ba shekara zai cika shi ka ba da zaka kudi in ka ajiye su ba zai kewa shekara ka ba da zaka to in ka ce daga ajiye kudi sunan ta kanzu ba ka iya tara kudi ba to amma kai da shari'a kanzu ko miliyan dubu ne ka fi zaka in ka ajiye shi ba a kira shi kanzu amma ko yaushe da baka bada zaka ba ko naira dubu da biyar ka ajiye shi sunan sa bere ne taskancewa kalmar taskancewa shine kibantar sakaki bayarwa babbayin da bahaushe yake cewa tarawa tarawa daban kiban kibantar hana zakka daban kanzu nan shine hana ba da zakka shine kanzu hana ba ba aji ba kuma Allah ya zaka maka alheri ina so yin wannan na misali wannan ah, magana ta wanda yasa idan ya zama to cewa taskancewar da ake nufi na wannan to wannan sai zama to yi wannan taskancewar shi ne zai zama to kamar tsarki da wani dukiya ka gane shi kuma ka ga akwai irin fahimtar ka ne a mai maka lalace ma ike cewa ike cewa an kace haza kabla an dunzan zakat فلما أوزت الزكاة جعل الله سهورا في الأموال ita ja'ala Allah tuhuram li amwal ita kalmar ja'ala Allah bai na nufi zakan ba ja'ala Allah wancan azaban da ake magana ka gane abin da shi kuma ya fahimta yace yace kabla an tunazzala zakat فلما أنزلت جعلها الله بزكبة جعلها الله وأن عذاب النار شان لا يمدي شيء ظهور الأموال a ja'alaha me yake nufi wannan a ah, ba ka ba can dai azaba in kana da muna fanta wani ya fika ka gane in dai domin na karibi ne a na ji daɗi yadda kuke fahimta abubuwan na so mu ci kokari ko da bai gane ba wanda fahimtar na son sa bai saka maka wani ka na son wannan kun sa mutum dole yi nan zar haka ake so to ma ja Allah Allah li tuhuran li amwal shine yas'alunaka in fa ka can ne ja Allah Allah ba zakka bane to ka ce nan ja Allah Allah abin nan to kafin ja Allah Allah tuhuran abin nan Allah ya mada shi to wancan aya da kake magana da Allah ya ce yawa yuhuma alaiha fi nar jahannam farko kuwa menene to kalmaci in ka ce lokacin da Allah ya sauko da zakka ke ja'alallahu tuhuran menene bi amwalihim ko to a cikin zakka da Allah ya so ya sarkace zuciyarsu da shi to wancan da ake masa an zaba can ba faranta masu ba ba komai ba ba ce masu komai ba shi kace aka ce a masa an zaba a masa komai a can ta wace dalili ta wace a ashe da Allah bai sarkake su ba kuma ba abin da aka yi ba amma yanzu Allah ya sarkake da kan shi ya sarkake su da kuma kawai ba su kuma zaka ba an ce kuma sama yuhma alaiha fi jahannam fatukuwa to wace dalili ba farza wasu ba to amma nan ja'alahu Allah ya sanya sa alwaka infaka nan Allah ya mai da shi menene in kana so ka ce infaki in kana so ka ce zakka duk ɗaya ne saboda infaki da zakka shi ɗaya ne na fata an gane akwai wani fahimtar da zan bukace ku yi shana din babu kauli inna iddata shuhur inda Allah itna ashar shahr abin ki a wurin Allah shekara dai a wajen Allah to wata dai kwana goma watan goma sha biyu ne fi da haka Allah ya sa shi a cikin Allahu marfus wannan la nan ba Qur'ani kawai ba in ka ce Qur'ani to dama daga lauhin marfus aka dauka ba ne yace Allah ya yi shi ne yawma khalaqa samawati wal ardh Allah ya tsara waɗannan ranakun ne ya tsara cewa shekara saboda shi sa ake samun zamanin fusul tunda Allah yawma khalaqa samawati wal ard tunda Allah ya ci sama da kasa to ya madda fusul ya madda watanni kwana goma watan goma sha biyu don cikin fusul a cikin waɗannan watanni ake samu wata hudu hudu su uku a cikin shekara ko ba haka ba shi na fito da damunan ina da lokacinsa a fito da rani a fito da kaza tun halittar shi yanayin da ya harci sama da kasa shi yasa yanayin zai ringa kewayewa a yi wata damuna wata kaza rani wata kaza iska sanyi wata kaza turan da ranakun shi an tara shi ringa kewayewa shi an da shi wani kewayewa wani shekara wata goma wani sha wata sha biyu to shi yake minha arba'atu a cikin sha biyun nan akwai wata hudu a ciki su harami ne an hana a yi yake yake a ciki haramci na ba ta gane to she buhari ya yi irin nasa she ce na ba ta gane she ya ce wannan da Allah ya ce falatar lamu fi hinna an fusa ko karshe ce wa haza jinu menene a can karshe aya mai ya ciki zarika dinul kai to da yake zarika dinul kai mun mangana ce zai zo sosai ce ce da kuma mangara yace alqaimun ce da ko cikin lafzin aya karshe yace alqaimu ma na huwa qa'im eh am wanda shine ya abu to inda haka ne watanni goma sha biyu inda aka ce watan guda hudu a ciki shi ke na su ne haza dinu kai daga sai da watanni guda hudu in ka sai da su ke nan shi zama dinu kai wa zai san mun ne na za qur'ani ku fahimce shi kafin ma wa qur'ani ne na da kuma Kur'an ku gane ku can ku ga ayan nan amma wannan kamar za a yi rinsuwa da shi ba mu wancan mu gani mu dai wannan ayan ka gani suratu bara'a bane to don ba zan yarda da haddan ku ba irin suka bara sai kawo ma wata na kuma ididi ayan nawa ne ma na zuwa karshe karshe ne ko suke suke ne ko wata labar to bude mu gende cewa kan da bude mu nan wanda ka ba za a yi rinzuwa da shi bude mu nan aya nawa to ku sai da ayan take domin ku fahimci tambaya kafin shi yace inna iddatal shuhur inda Allah isna ashara shahra daddai wanda Allah ubangi ya ajiye a cikin watanni ne na shekara na goma sha watan goma sha biyu kirkita da a cikin littafin Allah amma Allah ya kirga waɗannan ya tsara wannan ya gyara wannan ne tun ranar da Allah ya haci sama da kasa mina a kowane watanni guda goma sha biyu akwai watanni ko akwai wanda Allah ya sanya su haram ne a shiga aiki san kai a ciki akwai da zulhijja al-muharram ba yaki a ciki akwai rajab rajab ne tsakanin su da su akwai wata biyu shine ke cewa wata uku ne ya ce Allah yake cewa fala tazlimu fi a anfusakum kar ku cutar kawunan ku a ciki ma na kar ku yake yake ko wanda yake harami abinda aka hana shi a cikin harami da dokokin da yake cikin haƙƙi akwai harami a cikin lokacin hajjin ka da cikin harami akwai ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza Allah ya kar ku cuci kawunan ku a cikin wannan wata ne shi ce mushriki na kafatan ku yaki kafirai baki ɗayan su kamar yadda suka yaki ku kafatan wa alamu ku sai Allah na annallaha ma'al muttaqin na fata gani to har yanzu dai ana tafiya da wannan ayan ku ta biyu ayan shi ce da haka jinu kai ba ya kowane aya ne ina ina yake ina take wani aya a baya shi aha kaga in eh, sallaka shi nayi yake cewa cikin ayan fa da yake yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun menene kurum sheti zalika kaga ne wadancanin watannin watan alharami hurmin nan zalika dinin kai shi ne tsayayyen addini to shi ke nan na son addini shi ce shi ke nan in sadde dokokin watan harami shi ke nan harika dinin kai sallar rayu ba tun na ce zalika dinin kai watanni guda hudun ba duka ba zalika dinin kai ka kun gane ko idan muka nufa watanni guda goma sha biyu ne hudunsu a cikin watan harami a ciki zalika wadancanin da aka ambaci na hurmi fa zalika dinu qayyim shine daidai ko addini ba to me aka ce fasara ma yadda ka fahimta eh, eh. ka ce me muke cewa kana da naka fahimta kafin ba ka ba to sai fasara maka kai kafin mu munakasha wannan mudu ku bar da hankalin ku ba yake cewa innal iddatal shuhur inda Allah itna ashar shahar fi kitabillah dai kafin cewa ne yau kuma Allah ya sa waɗannan saboda kusur za mu yanzu kaga yanzu mun doso kuma watanni na damuna yanzu wani wurin an gama damuna wuraren somaliya ibrahim da wuraren turawa lokacin sanyi mu anan lokacin suke damuna in ka sallaka nan eh, lagos in ka nufa can masayi gabas masayi yamma can kasashen congo eh, afirka ta kudu somaliya in suke cikin damuna su ake ta yi in ka je wajen arnan kuma ruwa ake ta yi in ka je can a can vietnam can waɗannan wuraren ruwa ake yi damuna ake yi sojiya ma lokacin sanyi lokacin ne damunan su to lokacin da an gama can suna ta fama da zafi a nan kuma muke ruwa mu to waɗannan canje-canje fusul a yi shi ke sake dawowa tun lokacin da an ya sama da kasa shi yi wannan fusul shi ya mai da shi ciwo wannan kusuru wannan ya zo ba zai sake zuwa ci wannan in ka kirga shi ciwo wannan kusuru ne damuna da sanyi da kewa yana yin wata goma sha biyu ce to da ya kirga shi wannan a cikin shekara haka to a cikin sha biyu na akwai watan harami wannan watan harami tun wannan lokacin an cewa kare yaki a ciki kuma akwai ayyamu hajji a ciki to daya shine rajab shi rajab abin da yake cikin gurin kare yaki wanda ake cewa rajab muta to akwai watanni kuma da ahadai suke shine zulqa'ida da zulhijja muharram to mafi yawa aikin hajji a cikin waɗannan guda biyu ke ce wannan ka cuce ne junan ku a cikin wannan watanni haram ce ce yace ce ce ha arba'atu hum cikin goma sha biyu zalika wadancan hukuncin da Allah ya faɗa na watanni guda hudu a cikin su ne watannin harami a cikin za a yi jin kai shi ne tsayayen addini don haka falatar ta zulumu hinna kar ku cuta kauna ku yakin juna a cikin amma ku katilun kina ta fata sura ma ke so a yi tunda sun yake ku kama yuqatilunakum kafa wa alamu annana ma'an me ba fahimta ba kafin ce kowa nan wurin to ina da tambaya to yanzu ba kai kada bane dan mutum zai iya cewa zalika dinu qatl ni dai ba zan kashe mutum a cikin wata ba zan saba ma Allah cikin watanni guda hudu ba zalika dinu qatl ba zan kare wani addini ne za ku ce shi a ka fahimta da shi ma ka gani da ce kuwa zalika dinu qayyim wani yaki o a rika dinu kai dalil da ka kawo ba su rutu ba ne

كانت ذاك دين قيم كلام سورة لم يكن لم يكن الذين كفروا من حتى رسول كرشيدي ها ها كتب قيمة كتب قيمة يا كده Eh. to a nan abin da yake doko aya yi ni kagin dama ka fasara shi mutum zai iya cewa har zalika dinu kayan shi ke na addini an gama addini da an gama ina kare dokoki a cikin wannan watanni ai na kare da addini zalika dinu kai ya zo da ma'arifa ne ma zalika dinu kai ba na taba kowa ba na shan giya ba na koma cikin wannan watanni zalika dinu kai zan shiga aljanna ne to abin da Allah yake nufi zalika dinu qayyim kore shawa suna riyawa suna canja watanni inda lokacin hajji ya zo suna da wani maslaha na yaki sha ce wannan watan hajji na amma da shi shawa na faɗa kun gane sha ji a kai ma abokiya rawa farmaki wata rajab ya zo in ya dace da soyayya da zuciyar ta ta cikin ya akwai da shi rabi na awal to kan da maza da zai haji tunda suna ta ne shi shi kan da maza da shi an da ya juye ya dace daidai tun lokacin da Allah haji suna da kasa sai ce wancan addinin da suke yi suke yi yawa addinin annabi Ibrahim ne addinin banzan kiriya ne daidai kawai yadda aka bi dokan wannan ina da cikin addini na kai ba na su ba na su suna ibada ne yadda suka bin dama to amma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zai haji to wannan haji ya dace da ranar da Allah ya tsara wannan ranaku ya dace watanni da Allah ya ajiye su larabawa kurashawa canja su su mai da shawar muharram su mai da rabi da awal watan haji yace wannan addinin da suke danganta zuwa nabi Ibrahim addini ne a'raj gurguwa ce to amma addinin da wanda manzo Allah ya kawo ya rushe wancan wannan zalika dinu kai na fata an gane wannan amma mutum ya zo yana so ya maka tafsiri zalika dinu kai wannan shine tashin don ko aya ta bage aya shi wani ba masa yace wai mun musalli ni ba zan yi sallah ba sallah ne ba zan yi ba wailu lil musallin don mu a sarkin dutse ya zazzana wani su sacin a wannan watanni sarkin dutse ya dauki mataki a sauki an zo su an tara malamai ya laita samu sarakuna suna wani shi ba ne da tara kawo hujjoji da suka ki shi ya masu dalal wasa su kyale shi sarki ya shi da ya tara musulmi ya tara muminai masu ilimi ya ce ku gyaro ka san su ruku'i ne daga ruku'in kayi sujada kai salama ba rafu mina ruku'i ba rafu mina sujjada wasu juruwar kawo ban da shi ba magana tana ruku'i ka ku zarce a kan sujada ba rafu mina ruku can kuma daga sujada kai salama sallata ta kare ni sallama kuma kun gane karatun yanzu masu rike ayoyi abdari suna daga cikin yan shi'a a doki abdari ka tafa da hawar jawa to hawar jawa da yan shi'a irin waɗannan abdarin aya ce don ko ita zalika shi mu kai kada wani dalili ne zalika inu kai ni ba na komai amma na tada wannan watanni zalika inu kai kana wani abu ne Marifa ya zo a zarikar jini tsaki shi dai ba abin da za ku ce da ni tun da shi mai na a jini na sai da shi ya eh, dama ayya aka kallawa ai shi mutum ya karanta fi hawar jawa sai cewa mutum roki Allah da dacewa manzala shi kafin matasa ne masu kanan shekaru ya ce ibadan su shi kare na ibadan abubakar da umar da sahabai waɗanda matasan kuma za su samu da fage yaki kuma mace na tana cikin gina al'ada mace ta yi sallah amma yake wannan su ne karnuka ɗin wuta ce ba yawan ibada ba ne gurguwan fahimta mai ka san mutum wuta to wannan ne aftar ce wanda matasa ba sa gane zai yi kana ibada ko yaron da ya zo nan ina tare da mu yaro kashi da tsoron Allah kyauta na ce yi sallar da yara yaran kuma sun ci shekara goma wasu sha daya wasu shika shi ce addini shi sallar da yara bai tabbata ba daga nan ya ce akwai wani kauri ce in kauri na ce ba ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi ya yi sallah a cikin sawu akwai yara na ita ya wannan na fulani ina ce to shike na zaka iya tuna yaro mai limanci ina shekara bakwai shi ya sa shi ya akwai wani kaunin na ce to yanzu ka bar mu gida ka bar mu gida wannan shine bayan Allah ya kirga shirka kaunar da ilimi ne wannan abu wallahi kawar Allah bin ilm ba yadda za a yi mutum ka fada waɗannan siffofin da kuma mutum ka ce akwai wani kauli kai irin waɗannan yaran da aka tara su wanda wannan yaran mai dubur ike ike ike ike koya masa sharri kuma za ka yi mamaki matasa ahal suna fa su ke jinsa za ka yi mamaki zaka yi mamakin da suke bin sa to dalilin farko wanda ba su yi karatu ba farko wace nususu yaro yake jawo wato ka kalle yaron fa da shekarunsa da irin sufan da Allah ya bashi shi yaron na haka yaushe ya zama malami wace nafsi ya fahimta ba kuma wannan abun juya duniya ba ki ake sa fa a zubar da duk halin da ake ciki ki ɗaya a kuma da Allah yake cewa a kuma suna manzala kuma bai fahimce shi ba wanda ya boko arni wanda ya shiga soja arni wanda ya kaza arni wanda ya kaza arni duk wanda ya ce albashi ya fito da wani ma jami'a na sumbari amma abin sharri shi mai shi kuma zai kafa kanci a jami'a na sani ita tashi a wurin fahimta daban-daban wanda farko tambayar da ka masa shin kana da magabata addinin fa muna karnin goma sha hudu kenan abin da kake yi kana da magabata naka a kafa kara da shi babu cikin sahaba akwai wanda mai fahimta don lokacin akwai rut akwai rasha akwai farisa akwai yaren su akwai cigaba na zaman ban wanda sai na umar ya zo ma dauka diwanin farisawa ya gina hukunci a kai kana da mabiya kana da wanda cewa duk yaren da ake yi ake kafirci a ciki ko ana kulle kulle a ciki yin wanda yaren ko wannan sana'an kafirci ne kana da shi don faris ya ji maku a littafin da maza ya tura maku tura da tsarin su tun an taba cewa mutum da yake karkashin su kagiri ne bar wani lokacin maza nan zai aika wasiƙa ma ibasu su na wanda suke karkashin su shi ke ba wa su kai masa kaddara wanda ta mun ce mun iman da wannan yaro an daina kawai nuna mana hanyar da zamu zo mu zai addini shekarar shekarar dubu daya da shekarar da ya rubuta da magabata kuma amma wai nan kano akwai matasa suna bin sa kuma da zafi almajiran da za su ke kasu haka to shi da duk wanda bai karanta hawarja da su ba zai sha wahala manzan da yake ga kiyamu ne ga azumi kai sallan da zai wuce na sahabai ni ban ga irin mutum ba amma zan da yake ibadan su yafi sahabai hawarjawa amma yake wannan su da karnukan mutum saboda mu mummunan fahimta mummunan fahimta kan sa mutum guda ba hmm. na hmm. su ba suna nan da wanda imam finkiki ce tabbatar da shi a cikin abuwan bayan ya kuru kunce kunce tabbatar suna nan haida shi ta zuwa bayani don Allah talibin ne ya kamata ya same shi tafsir na imam sufi suratul hajji ina lissafa dari bakwai ne kawai sai a hajji hajji hajji duk kulun hajji da hadisin lissafa dari bakwai kawai hajji kawai ya zo koma magana ya zo ya zo akan mutanen wanda ake kira fatrat na

أضواء البيان تفسير الإمام في الدين ها؟ gaskiya ba karam ba karam ilimin malamin ke zuwa cikin kaga gaskiya mu wuce ake tsada sai an ya ta shi ta gobe muna da lakta ana gaitan kowa a can a bashir za a yi abin da shafi shi'a shi'a za a yi zance shi'a insha Allah gobe karfe tara a can gugurwa Thank